Hakika cikakkiyar ma'ana ta nagartaccen shugaba ita ce mai kula da dukkan matsalolin talakawansa kuma mai kishin talakawansa a duk inda suke a faɗin duniya. Gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammadu Badar Abubakar ya yi magana da gwamnan jihar Lagos bisa kama mutanen jihar Jigawa da aka yi su 123 ba bisa ka'ida ba. Ga Buhari da gwamna mai ranar anira. Haruna badaru ya yi ƙoƙarin yin magana kai tsaye da gwamnan lagos ɗin domin jin dalilin da ya sa aka kama mai mutane ba bisa ƙa'ida ba inda ya samu cewa ashe gwamnan na lagos ɗin ba ma ya ƙasar gaba ɗaya ganin haka gwamna muhammadu badaru bai yi wata wata ba inda ya tuntuɓi jagoran jam'iyyar apc wato bola tinubu wanda ya bashi tabbacin za a sake su ba tare da wani ɓata lokaci ba sai buhari sai ah, sai buhari mutanen jihar jigawan su 123 dai an kama su ne ba bisa ka'ida ba inda ake tuhumar su da tafiya a kungiyance domin su shiga birnin iko wanda gwamna badaru ya ce yin hakan wulaƙanta mutanen jihar sa ne a matsayinsu na masu 'yanci. Wannan keshi da gwamnan na jigawa yake da shi akan talakawansa